This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Isra'ila fa tana da hujjar kare kanta daga makamai da ake jigilarsu zuwa ga ƙungiyoyin ta'addanci kamar su Hezbollah. A hira dai da tashar talabijin ta Telemundo mai gabatar da shirye-shiryenta cikin harshen Latin Mr. Obama bai yi magana kai tsaye kan rahotanni dangane da farmaki ta sama da Isra'ila ta kai a Syria, kan wasu makamai masu linzami da aka hakikance ana shirin jigilarsu zuwa ga Hezbollah. ya ce ya bar wa Isra'ila ko ta tabbatar ko ta karyata irin hari da ta kai. Wasu jami'an Isra'ila da ba su so a bayyana sunansu ba suka ce Isra'ila ta kai hari ne kan wasu makamai masu linzami a daren Alhamis da ake shirin jigilar su zuwa Lebanon. Jami'an suka ce Isra'ila ba ta auna hari kan wurare da aka adana makamai masu guba ba, sai dai gwamnatin Isra'ila ba ta tabbatar da wannan rahoto ba. A Lahadin nan ne kuma a Malaysia ‘yan ƙasar za su tafi rumfunan zaɓe da a zaɓen da masu fashin baƙi suke kallo a zaman wadda zai kai ga wato kada jam'iyyu da suka yi haɗin gwiwa suke mulkin ƙasar na tsawon shekaru hamsin da shida. game da take mulkin ƙasar karkashin jagorancin Prime Minister Najib Razak haɗakar da ake kira United Malaysia United Organization ko UMNO a takaice ba ta taba faduwar zaɓe ba tun lokacin na ƙasar ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na ingila a bakwai amma shugaban masu amayyar ƙasar ibrahim eh, anwar ibrahim wadda yake jagorancin haɗakar jam'iyyu ko suna fatan rashin gamsuwa da masu mulkin ƙasar ta kowane fanni na ƙasar zai kai su ga samun ƙarin ƙuri'u da zai kai su ga samun nasara ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baya bayan ya nuna babu tabbas kan wace haɗakar ce take da galaba haka kuma a lokacin zaɓen masu kare ƙuri'a za su zaɓi wakilan majalisar dokokin ƙasar su mai tanda 22 da wasu kujeru a majalisun dokokin jihohi. A Pakistan kuma wasu tagwayen fashe-fashe biyu da suka auku a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar sun kashe mutane uku kusa da wani ofishin wata jam'iyyar siyasa wacce take sukar lamirin ƙungiyar Taliban. 'Yan sanda suka ce fashewar ta hauku ne cikin daren jiya Asabar kusa da ofishin jam'iyyar da ake kira mutahida kaumi babbar jam'iyyar siyasa a wannan birni. Fiye da mutane ashirin ne kuma suka samu raunuka. Jam'iyyar tana goyon bayan matakin soji kan mayakan sa kai da ke shege ayarsu daga kan yankin wato a yankin kabilun kasar da ke kan iyakar Pakistan da Afghanistan. Pakistan tana fuskantar jerin hare-hare da suke da nasaba da zaben kasar wadda zai shiga tarihi da za a yi ranar sha ɗaya ga wannan wata wadda shi ne karo na farko a tarihin ƙasar da wata gwamnatin farar hula za ta miƙa mulki ga wata. Daga makwabciyarta Afghanistan kuma shugaban ƙasar Hamid Kaza yana kira ga 'yan ƙungiyar Taliban da su kai wato da su yaƙi maƙiyan ƙasar maimakon rusa ƙasar su. kalaman da shugaba karza ya ji a sabar Kabul bai ambaci Pakistan kai tsaye ba amma ana kallon kamar gugar zana ake wa ƙasar ta Pakistan kwanaki bayan da jami'an tsaron kasashen biyu makwabta juna suka yi arangama kan iyakoki haraji a sabar ɗaruruwan 'yan kasar ta Afghanistan suka zanga-zanga kan tituna na nuna kyama da Allah wadai da Pakistan a birnin Asadabad helkwatar lardin Kunar masu zanga-zangar sun kona tutar Pakistan da ambato maras kyau kan ƙasar. sojojin kasashen biyu sun yi musayar wuta na tsawon sa'o'i biyar ranar talata da ta shige a kan iyakokin kasashen biyu an kashe dogarin kan iyaka na afghanistan ɗaya sannan sojojin pakistan biyu kuma suka samu raunuka a faɗan da suka gwabza a lardin nangarhar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a baya nan yayi kamari to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas ne fa ƙasashe da ke nahiyar Amurka su haɗa ƙarfin tattalin arzikinsu idan har suna so a dama da su cikin wannan ƙarni na ashirin Da ɗaya. Da yake magana taron kolin ƙasashe da ke yankin da suka yi a Costa Rica jiya Asabar, Mr. Obama ya ce ƙasashe da ke yankin suna buƙatar tsarin ilimi mafi inganci da kuma dokoki. Ya ce idan ƙasashen ba su tsara harkokinsu da kyau ba, za su kasance 'yan baya a wasu sassan duniya. a cikin jawabinsa na mako-mako Mr. Obama ya ce ƙasashen Latin Amurka babbar dama ce kuma kasuwa ce wajen samar da kyawawan ayyukan yi a nan Amurka. A ƙasar Belgium wani jirgin ƙasa ɗauke da sinadarai ya yi haɗari wadda ya haddasa gobara sakamakon haka mutane biyu sun rasa rayukansu wasu aƙalla 24 kuma suka jikkata. shaidun gani da ido suka ce wutar ta haddasa fashe-fashe masu yawa kusa da birnin ghent jiya asabar Daruruwan mutane ne a kwashe su daga yankin bayan da gobarar ta janyo sake hayaƙi da ake gani tamkar guba ce daga sinadaran da jirgin ƙasan yake ɗauke da su ana gudanar bincike domin tantance abin da ya haddasa wannan haɗari. daga jihar california nan amurka kuma jami'ai suka ce wutar daji da take barazana ga dubban gidaje a yankin da ke kan gabar teku yanzu an shawo kashe sittin cikin 100 na wutar a yau lahadi kuma ɗan sanyi da aka samu ya taimaka a ƙoƙari da ake yi jami'an kwana-kwana suna bayyana fatar za su samu nasarar kashe wutar baki ta gobe da tunin idan allah kai mu mutane da ake ganin ba sa fuskantar wani haɗari an ƙyale su sun koma gidajensu tun cikin daren jiya asabar. zuwa yanzu dai kamar gidaje 24 ne wutar ta lalata sai dai babu rahotanni ko an samu hasarar rayuka ƙwararru kan harkar yanayi suna hasashen zafi da za a shiga da kuma fari za su assasa wato fuskantar ƙarin fitinun wuta bana a jihar ta california labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. me yasa kake ganin ake da wannan koma baya bangaren arewa mutanen arewa ba sa zuwa sai rajista su nemi wannan ilimi eh, rashin sani ne rashin sani ne shi yasa nake kuka gare tun ba ku da kuke aiki a gidajen rediyo da eh, jaridu da sauransu ba. Sunana Adamu Aliyu na ji daɗi ba domin yadda muka yi muna zagaya crisis haka to ba mu ji daɗi ba ya kamata government ne ya duba ya gan halayenmu. Ni a shiga strike na ni ban ji daɗin sosai ba. Kasa an shiga strike na mu ma zamu samu matsala. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin shirin nagari na kowa. Muryar farko da aka ji ta Farfesa Vincent Ado ta Nebe ce, Idan baka san ko shi wane ne ba ne a harkar ilmi a Najeriya an ji ba kaɗan za mu gaya maka ko za mu gaya miki. Ta murya ta biyu kuma ta ɗaliban Polytechnic ta tarayya da ke Kaduna, inda malamai da ma'aikata a duk faɗin ƙasar suka faɗa yajin aiki makon jiya. Wakilin a Kaduna Iliya Kure wadda ya ziyarci makarantar ya ce yajin aikin na malamai na mako ɗaya ne, amma ma'aikatan irin waɗannan makarantu mallakar gwamnatin tarayya yajin aikin nasu sai illa ma sha Allahu. Sunana Adamu Aliyu ba na ji daɗi ba domin yadda muka yi muna zagaya crisis haka to ba mu ji daɗi ba ya kamata gwamnati ne ya duba ya gan halayenmu yadda muke yi kuma mu ji daɗi da karatunmu. Kasa an shiga strike na mu ma zamu samu matsala shine abun da ya sa ni bana ji daɗi ba kenan malamin nan su ta zo su ba mu lecture lokacin da na zaga makarantar na tarar da ɗalibai kaɗan ne kawai musamman 'yan kudancin najeriya waɗanda ba su iya komawa gida ba sannan kuma azujuwan babu kowa a cikinsu na tambayi sakataren ƙungiyar ma'aikatan kwalejojin kimiyya da fasaha ta ƙasa reshen arewa maso yamma comrade aminu ismail shin menene bukatar su daga gwamnatin tarayya alif 2009 wanda muka yi agreement da government suka ba wasu bangare namun wannan matakin daga mataki goma sha uku zuwa sama aka dan kara su sama so muna neman mutanen mu kaso daga sha biyu kasa su ma a dan dago su ma samu wannan karin albashi abun nan an zo na an yi mitin an yi mitin an mitin har yanzu abun shiru yake so shi yasa muka ba da notice na kwana da 21 wanda ya kare to mun fara yajin aikin mu na gama gari wanda sai illa masha Allah na kuma tambi comrade Aminu Ismail ko suna la'akari da illar yajin aiki akan iyaye da ɗalibai? To maganan illa ai mun sa akwai illa amma ba abun zamu tunda mun yi ba da notice mun ba mun yi magana mun yi magana mun yi abun da muke bayarwa mu ba da dama a yi abun ba ai ba cikin lumana. Ina kamar yanzu wannan gwamnati ba abun da take son ta sai dai sai an yajin aiki kayan a biya bukatun mutane. So abun kuma ba daɗi. Ɗaya daga cikin malluman kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna ya ce akwai bukatar gwamnatin tarayya ta rika cika alkawarta na kyautata ma ma'aikatan kwalejojinta. Za ka san cewa ba kasafai kawai kungiyar malamai ta kwalejojin kimiyya da fasaha suke shiga yajin aiki ba ban ya zama mana tilas domin akwai abubuwa da gwamnati ta ki ta dauki matakai akai. Mitin din fa musamman da aka yi cewa za a shiga wani yaji aiki. Minitila aka gama mitin aka sanar da gwamnati me gwamnati ta yi laraban alamis juma'a so in a takura ma iyaye ne da dalibai ba mu ba ne gwamnati ne take kawo wayannan abubuwan abin da simple an yarda a yi wannan abu mai ya hana yi sai yanzu da aka shiga aikin aiki ake kafa aka kafa consuls ai wayannan abubuwan duk yana nuna cewa gwamnatin wani lokaci ba ta da niyyar yin wayannan abubuwan to da yake yanzu an fara biya muku bukatu za ku fasa shiga babban yajin aikin kenan a yin dai aka kammala mana abubuwan da muke so a kammala at least ko aka nuna cewa ana da niyya a warware zare da abawan ai ba son mu ba yajin aiki iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria. A buɗe shirin mun kawo muku muryar Farfesa Vincent Ado Tenebe, shi ne shugaban jami'ar da ake kira Open University wacce cikin fitattun ɗalibanta a baya nan har da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. Da farko Madina Dauda ta tambayi Farfesa ta Tinebe lokacin da aka buɗe wannan makaranta a Najeriya. Wato jami'ar ta National Open University of Nigeria ta farko dai an buɗe ta ne a lokacin mulkin shagari. Wato alif dari tara da tamani da uku kenan 1983 da fare aka buɗe wannan makarantar. wato makaranta national open university of nigeria wato jami'ar ta kowa kenan inda ake koyi karatu wato ba tare da sai ka shiga ciki aji ba kana gidanka za ka yi maka ilimi har, gida har kofar gida wato abu da ake nufi kenan amma da aka bude a lokacin kafin ma makarantar ta kafu sai ya zamana aka yi juyin mulki na sojoji wato sai kuma sojoji suka zo suka rufe ta to ba sake budewa ba sai da aka sake dawowa da demokratiya lokacin uh, obasanjo aka sake bude ta wato a 2002 to tun wannan lokacin muka fara har zuwa yau cikin shekaru goma nan akwai matsaloli da ɗalibai ke fama da shi musamman a shiyar arewa inda aka fi samun taɓarɓarewar harkar ilimi to ko za ka iya gaya min wani mataki ake a wannan jami'a taka game da 'yan arewa? E, wato jami'ar ta national hope university wato sabuwar ce kuma yadda muke ba da ilimi ba kamar sauran jami'oi ba to shi yasa mutane ba su fahimci irin wato aiki da muke yi ba tun ba ta arewa ba mutane ba su yarda cewa wato za a iya samu ilimi ba tare da ka je makarantar ka zauna ciki aji ba mutane ba su yarda cewa za ka yi koyi sana'ar har ka samu takarda gama makaranta ba tare da ka je ka zauna a makaranta kana kwance a wurin kana zama a wurin kominka ana yi amma ka ga wannan irin ba da ilimin nan ko a kasan china da india da england an shayi kuma an nuna cewa wato irin wannan ba da ilimi ma ya mafi sauran don wato hanya ce wanda kana kana kana kana kana karatu kuma kana koya abu da kake yi kana aiki kana karatu wato kamar yau in aka koya maka wani abu in dai kana aiki ne kin in ka je aiki gobe sai ki amfani da wannan ba kamar in ka zo ka zo na makaranta mutum ya zo na makaranta wato shekaru guda hudu ko biyar yana karatu tukuna kafin ya zo ya gama in ya samu aiki kafu ya tuna abu da ya koya tun shekara hudu da ya shige ba, da soki ba ne amma in mutum yana aiki kuma yana karatu in ya koyi wani abu yau gobe sai amfani da shi to haka aka nuna duk kasashe duniya cewa irin wannan ba da ilimi shi ma shi ya fiye zo amma ta kasanmu ta arewa muna da matsaloli don wato mutane na ɗaya ba su yarda da cewa irin wannan eh, koyarwa yana da amfani ba kuma na biyu mutane to ko sauran jamoyin ma yanzu duk arewa ba su cika kotansu ba balaita nema open university amma kuma gashi ko mun so ko mun ki mutane sun fi yawa ta jihohi arewa to ya za a yi a ce yanzu a jihohi arewa ne ba mutane a open university in kika je wani eh, wata jiha ma sai ki samu dalibai ba su kai ɗari da biyu ba ko kuma ɗari biyu da hamsin ba amma in kika je ta kudu za ki samu dubu da dubai kamar yanzu a lagos muna da dalibai wanda suna kamar dubu ishirin da biyar a lagos state kawai amma in kika je uh, zamfara ba su kai ɗari uku ba a kabi ma babu kar a yi magana mu wurare kamar su jigawa da su katsina da sauransu amma akwai mutane kuma mutane suna nan kuma wato jami'ar tamu za mu ya ɗauka kowaye ko kin gama makarantar secondary ko baki gama ba akwai inda za ki ya fara kuma ba wai digiri digiri kawai muke bayarwa ba muna koyar da mutane muna bayar da certificate wanda za su iya ya zamana cewa mutane za su koyi sanoyi kuma za su samu ayyuka wato kuka gwamnati da suke cewa suna so su kyakkyaro yadda za a samu ayyuka a dinga ɗauka mutane aiki ai sai ta jami'ar open university jami'ar ta kowa inda gwamnati za su ba mu karfi gwiwa mu ne za mu kawo wannan abin tun ba ta arewa ba shi yasa yanzu muna kuka wato gwamnoninmu na ta arewa su rugumi wannan open university ita ce mafitanmu wato jami'ar koyo da kanka kenan me yasa kake ganin ake da wannan koma baya bangaren arewa mutanen arewa ba sa zuwa sai rajista su nemi wannan ilimi 'yan eh, rashin sani ne rashin sani ne shi yasa nake kuka gare ni tun ba ku da kuke aiki a gidajen rediyo da da jaridu da sauransu ba don ku ne idanu mutane ku ne ku ne kunnensu ku ne idanunsu ku, ku taya muku gya musu cewa a fahimtar da su cewa wato wannan jami'ar tana nan da bambanci da sauran in suka fahimci wato abubuwa da aka sa jami'ar nan ba abu da mutum zai ya koya ba wato jami'ar ce wanda tana ɗaukar mutane ko komi shekaru mutum ba babba ba karami komi shekaru mutum komi yawan karatu da mutum ya riga yi ko ma mutum bai yi ba akwai waje ma kowane ne shi yasa na ce ita ce jami'ar ta kowa kowa yana da inda zai ya fara wannan jami'ar ita ce jami'ar ita ce kaɗai da take da wato dalibai wanda su ne ma su dalibai ma wato shugabane na jami'oi ne kamar da nake gaya miki vice chancellors a wannan university namu dalibai guda bakwai vice chancellors na universities wasu jami'oi da ba ni da kaina ma ni ma dalibi ne a wannan makarantar ni ne vice chancellor amma yanzu ni dalibi ne ina karatu karki manta cewa obasanjo ma kanshi wanda yake shugaban kasan shi ma ya zo ya zama dalibi ya yi karatu har ya gama a yanzu yadda muke magana nan ma shi president na yanzu eh, president goodluck ebele jonathan ya ce shi ma zai zo ya sayi takarda na shiga jami'ar nan don ya karata abin da muke kira msc in peace and conflict resolution saboda haka kowaye zai iya zuwa wato muna kira mutane cewa wannan ita ce jami'ar wanda za ta yi a ɗauka dalibai a kurkuku wato prisoners muna da muna da eh, dalibai wanda suna kurkuku kuma muna kai musu ilimi a wurin suna jarabawa suna komi kuma za su zo su gama kin ga kuwa in suka gama eh, kurkukun su in suka fito cikin jama'a za su zama mutane masu amfani don ba za su zama cewa za su ci gaba da yi laifuka da ya sa su suka shiga kurkuku ba kin ga yanzu ba wata jami'a da za ta yi a kaiwa ilimi zuwa wanda yake kurkuku karki mance cewa shi president eh, Eh, nelson mandela yana tsare yana kurkuku ne karatu har doctor a open university na south africa to saboda haka shi yasa wato wannan jami'ar zamu ya kai ilimi ma mata aure wanda suke kule ko ba za su fita daga cikin gidansu ba za mu ba su admission su yi karatu har su gama ya ka'idojin shiga wannan jami'a take yawwa kamar kowace jami'ar wato a tsari a duniya in aka ce open university ba sai kin samu takaɗin karatu gama karatu ko ina ka fi shiga ba wato na uk na india na china haka ne ba, kya neman takaɗin wani qualification amma da yake nan sabuwar ce kuma mutane najeriya ba su ma fahimci abu ba ba su yarda ba tukuna wato a yanzu muna bi ka'idodi kamar sauran university cewa kafin mu baki digiri admission ya zamana kina da wato kin gama makarantar secondary kin ci jarabawa wato da credit guda biyar da lissafi da turanci a hade ciki guda biyar dina na kafin baki digiri amma ina tabbatar miki a lokaci da za mu zo mu kafu sosai najeriya su fahimci iri abubuwa da muke yi mu ma za mu koma kamar yadda ake a ingila ba ruwanmu da wani karatu da yi amma za mu nuna miki inda za ki fara za mu gwada ki mu ga daidai ina ilimin ki yake sai mu fara da ke daga wajen daga nan za mu kai ki har karshe karatu to idan misali a ce yau ni matar aure ce kuma kila na ɗanyi karatu a gida ne ban je firamare ba ban kuma yi sakandare ba wato makantar gaba da firamare mm. irina za ku iya bani ilimi kwarai da gaske ba shakka shi na ce miki kowane ne yana da mafari in muka same ki kice kina so ki shiga makarantar nan amma ban taba yin makaranta ba za mu gwada ki in muka gwada ki za mu gane daidai ina za mu fara ki kuma ina tabbatar miki ba digiri ba har masa har phd inda kina da hakuri inda kuma kina da sha'awa kuma kina da kuzari wallahi duk za ki karatun nan kuma ba wai kuma sai kin zo makaranta ba za mu kai miki har gida ba ruwanki da wani malami kuma makarantarmu wato abun sha'awa cewa yanzu za ki yi karatu ba tare da kin san wane ne malaminki ba ba tare da wani malami zai miki yanga ba cewa a'a ba wanda yarinya kin cika yanga ba ki gaisuwa saboda haka ba ki ci jarabawa ba ko kuma a'a ga wani yaro ya taso daga gida arziki yana zuwa makaranta da mota sai a fara kishi shi saboda haka sai a da shi wato babu babu babu babu keya babu victimization wato shi yasa abun sha'awa kenan. take da na'ura mai aiki da kwakwalwa ce ko kuma a bin gida ake yi da malamai to shine a yi bambanci mu kenan wato wato a open university wato duk abubuwa da za mu bayar wato takadumu na karatu da sauransu an riga an rubuta su kuma ba mutum ɗaya da yake rubutawa ba kuma yadda nake miki magana yanzu wato manya-manya malamai jami'oyi wannan sauran duka a najeriya har ma gaba da najeriya mukan ba su aiki su rubuta nan wanda ya rubuta wanda ya karata wanda ya gyara kin gane wato in aka baki abu da zaki karata dina wanda muke kiran su lecture notes wato kina karatawa zaki ga man baki bukatan wani ya tsaya gaban ki wai yana koyarwa muna amfani da ICT to yanzu abu da muke kira internet da sauransu duk lectures namu suna nan ciki saboda haka kuma mun koya ma duk kowane ne da ya shiga open university sai mun koya koya miki yadda yake amfani da computer don jarabawa ma za ki zo ki yi da online ne saboda haka an baki materials print takardu an baki a disk wanda za ki sa a computer dinki an koya miki yadda za ki shiga online ki nemo ki samu karatun nan kuma gashi ma yanzu muna sa su a cikin rediyo muna sa a kaset abubuwa da yawa duk duk hanya da za mu mayar da karatu ya zamana cewa a soke muna yi shi saboda haka za ki gane cewa wato in aka yi na abubuwa ashe zuwa makaratu ta Open University ma ya mafi sauran don mu mun ga mun ɗauki alkawari cewa za mu mayar da karatu za mu mayar da shi a soke mu mayar da shi soki ba wato za ki karatu ba tare mun nuna yadda yake da wuya ba shine muke cewa muna flexibility a turance kenan kin san hausa na ta gwari gwari ne saboda haka za ki ya <laughs> ba da saura bayani me flexible affordable ki gane <laughs> to mu dawo affordable din misali wato ah, kuɗin da mutum zai biya kafin ya samu irin wannan ilimi in dai har kuwa 'yan arewa ba su yi amfani da wannan kafa suka karu ba to kila baka ganin cewa yana da nasaba da talauci kila ba su da kuɗin biya ne eh wato abu mamaki don wannan open university din jami'ar ta tarayya ce kuma yanzu barin gya duk mutane da suke wanda eh, suke ji mu cewa kowace jami'ar da aka ce ta tarayya ce a Nigeria ba a biya kuɗin makaranta. Federal University ba a biya tuition, ba a biya kuɗin makaranta. sai dai ko ki nemi kudi abinci da kudi takardunki da sauransu amma school fees kudin makaranta ba a biya gwamnati tarayya ta riga ta cire wannan kudi saboda haka yanzu a open university ba mu biya school fees amma kawai abu da zaki biya shine zaki biya kudin wannan takardu da za mu baki su din ma gwamnati ta ba da subsidy masu da bayanan farfesa vincent ado tenebe shugaban jami'ar gwamnati da ake kira open university a turance ko jami'ar da ake karatu a gida muka zo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilanmu da aka ji da kuma kiba hero diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Isra'ila tana da hujjar kare kanta daga makamai da ake su zuwa ga ƙungiyoyin ta'addanci kamar su Hezbollah. A hira da tashar talabijin ta Telemundo mai gabatar da shirye-shiryenta cikin harshen Latin, Mr. Obama bai yi magana kai tsaye kan rahotanni dangane da farmaki ta sama da Isra'ila ta kai a Siriya kan wasu makamai masu linzami da aka haƙiƙance ana shirin jigilar su zuwa ga Hezbollah. Ya ce zai baiwa Isra'ila damar tabbatarwa ko ta irin hari da ta kai. Yau Lahadi a Malaysia ‘yan ƙasar za su tafi zaɓe wadda masu fashin baƙi sai kallo a zaman wadda zai kai ga kada jam'iyyu da suka yi haɗin gwiwa suke mulkin ƙasar na tsawon shekaru hamsin da shida. gamayyar da take mulkin kasar karkashin jagorancin Prime Minister Najib Razak haɗakar da ake kira United Malaysia National Organization ko UMNO a takaice ba ta taɓa faɗuwar zaɓe ba tun lokacin da ƙasar ta samu yancin kai daga turawan Ingila a 1957. A Pakistan kuma tagwayen fashe-fashe biyu da suka auku a birnin Karachi da ke kudancin ƙasar sun kashe mutane uku kusa da wani ofishin wata jam'iyyar siyasa wacce take sokar lamirin ƙungiyar Taliban. 'Yan sanda suka ce fashewar ta hauku ne a daren jiya Asabar kusa da ofishin jam'iyyar da ake kira Muttahida kwami babbar jam'iyyar siyasa a birnin kuma fiye da mutane ashirin ne suka samu raunuka. Toma Dalla da takaitattun labaran nan muka ka ƙarshen shirin namu na wannan sahiyar Lahadi sai kuma can an jima da misalin karhe takwas agogon Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru wato bakwai agogon Ghana da Burkina Faso idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen. yanzu ku a madadin kowa da kowa ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ko wani lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.